ألم يك نطفة من مني يمنى Shin wannan mutum a wani lokaci can baya bai kasance ɗigon maniyi ba wanda ake zuba shi a cikin mahaifa ba?